One Arewa TV. Ta a Najeriya wato ta nuna nadamar ta kan yadda wani sojan ta ya kashe wani daga cikin masu zanga-zanga a unguwar wato Samaru da ke zariya a jihar Kaduna. A wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin manjo janar Onyema Nwachukwu ya fitar. Ya ce rundunar ta samu kiran neman agaji ne cewa wasu ɓata gari sun yi gangami a Samaru suna ƙona tayoyi a titi. tare da jifan jami'an tsaro daga nan ne aka tura su wato jami'an sojin domin su je su tarwatsa su tare da tabbatar da bin umarnin da gwamnatin jihar ta saka na dokar hana fita wacuku ya ce zuwan sojojin ke da wuya sai gungun masu zanga-zangar suka fara kokarin kaiwa sojojin hari saboda haka ne wato wani soja ya yi harbi na gargadi amma harsashin sai ya samu wani yaro mai shekaru goma sha shida mai suna Ismail Muhammad. Sanarwar ta kara da cewa tana aka tsare sojan da ya harbin kuma ana gudanar da bincike a kansa. Haka kuma kakakin ya ce shugaban rundunar sojan ƙasa Laftanar Janar Taurid Abiodun Lagbaja ya tura wata tawaga ta musamman domin zuwa ta yi ta'aziyya ga iyalan matashin. sanarwar ta ce an yi jana'izar matashin tare da wasu manyan jami'an soji da suka halarta magana daga nan samadu na dan zuwan dan yi wata tambaya ne na ji ta a social media cewa sojoji da suka zo jaje da ta'aziyya an shiga hannun tattauna dai an babba da hakuri ya yi ta'aziyya an ce wai sun dauki naira miliyan saba'in sun baka ba gaskiya bane ba gaskiya bane to me gaskiyan magana gaskiyan magana sun dauko envelope sun ba mu san ko me a ciki ba bacin fito sun gama bayani da mutane sun ba mutane hakuri na cewa yaro na abubakar ya dauki wannan envelope ya je ya aje ne a ciki ni kaina ban sani ba sai da safen nan da na zo sai yake ce mun a gaban mutane eh. malam shehu audu daga dan raka ya kira ni ya ce mun ga labari in ta wannan magana an ce an bani miliyan saba'in ko miliyan saba'in eh, miliyan saba'in sai na ce ba gaskiya ba ne bari in kira yaro da na bashi wannan envelope shin abakar me gaskiya a cikin wannan al'amari ya ce an kirga wannan kuɗi abinda ke cikin wannan envelope miliyan dubu ɗari dubu ɗari uku ne a cikin envelope ga shi ya fito da shi a gaban mutane an nuna yawa ka ji bayani kenan sun ce sun da su bada ne a dan sai abinci a rika dan ci a dan fito mutane da ruwa da fiye wata da sauran eh, dubu ɗari uku ba miliyan ba miliyan saba'in ba gaskiya Allah Allah